This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babalo da sauran abokan aiki muke muku lale marhabin a cikin shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya yau talata sha 11 ga watan Maris din shekarar 2025. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanin labaran duniya. To Mahmud, sakataren harkokin wajen Amurka Mako Rubio ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka na fatan ganin an warware batun dakatar da taimakon agaji ga Ukraine. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana fargaba kan yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun siriya dukkan manyan kasuwannin hannayen jarin amurka uku sun ragu sosai a hada-hadar da aka yi ranar litinin we are having discussions with hamas uh, Shugaba Trump ya ce, Muna tattaunawa da Hamas, muna taimakawa Isra'ila a wannan tattaunawar. To za ku ji ƙarin bayani. A Najeriya kuwa al'ummomin da ke zaune a yankunan da ke karamar hukumar Arewa a jihar Kebbi na ci gaba da zaman zulumi bayan kisan akalla mutum sha ɗaya. wataƙila a kan shi ne suka zo kila ramuwan gaya suka zo suka samu su ƙauyuka suka kashe wajen kimanin mutum takwas kuma suka sa garin wuta. Muna kuma tafi da shirin tsaka mai wuya inda Ali Mustapha Sokoto zai ɗora kan muhawarar da shirin ya haɗa bayan wani babban taron ƙasa da aka yi a Nijar. kama fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka na fatan ganin an warware batun dakatar da taimakon agaji ga Ukraine yayin tattaunawa a yau Talata tare da jami'an Ukraine a birnin Jidda na ƙasar Saudiya. rubio ya ce amurka tana cikin yanayin sauraro kuma tana da niyyar fahimtar irin abin da ukraine za ta iya bayarwa rubio ya shaida manema labarai cewa 'yan ukraine sun riga sun karbi dukkan bayanan tsaro na sirri yayin da muke magana na tsammanin duk ra'ayi na dakatar da taimako gaba daya wani abu ne da nake fatan za mu iya warwarewa babu shakka na ganin abin da zai faru gobe zai zama mai muhimmanci ga hakan A ranar Litinin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana fargaba kan yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin gabar tekun Siriya. Inda tun a ranar Alhamis da ta gabata jami'an tsaro suka yi artabu da mayaka da ke biyayya ga tsohon shugaban kasar Bashar Assad inda suka kashe ɗaruruwan fararen hula. Mai magana da yawon Guterres Stephen dujarik ya shaida manema labarai cewa. Hmm, dole ne a daina zubar da jini a Siriya kuma dole ne a hukunta waɗanda suka aikata laifin yana mai cewa dole ne a magance damuwar al'ummar Siriya ta hanyar da ta dace. dujarric ya ce babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya damu da girman tashin hankali da ya hada da kashe-kashe babu shari'a da suka ritsa da iyalai baki ɗaya da kuma rasa ɗaya daga cikin abokin aikinmu daga hukumar kula da ayyukan jin ta majalisar ɗinkin duniya. dukkan manyan kasuwannin hannayen jarin amurka uku sun ragu sosai a hada-hadar da aka yi da safiyar ranar litinin yayin da masu zuba jari suka nuna damuwa game da rashin tabbas na harajin da shugaba donald trump ya dora wa manyan abokanan hudar kasuwanci da kuma rashin mai da hankali akan yiwuwar durkushewar tattalin arzikin amurka a cikin watanni masu zuwa babbar kasuwar dow jones ta masu hada-hadar na'urar blue chip ta faɗi da sama da kashi ɗaya cikin ɗari yayin da gaba ɗaya kasuwar S&P 500 ta faɗi da maki biyu cikin ɗari da kasuwar Nasdaq ta manyan kamfanonin fasaha ta faɗi da sama da kashi uku cikin ɗari. Kasuwar S&P 500 ta rufe a ranar Juma'a da faɗuwar kashi uku da ɗigo ɗaya cikin ɗari a cikin makon. faduwa mafi girma cikin watanni shida. kuma kasuwar ta ragu da kashi hudu cikin ɗari daga lokacin da ta kai kokoluwa a ranar 19 ga watan fabrairun da ya gabata labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara daga nan amurka inda wakilin da gwamnatin trump ta nada don tattaunawa kan sako mutanen da ake garkuwa da su a gaza ya ce ana ganin haske a zaman da aka yi wanda ya mai da hankali kan sako wani ba amurke dan asalin ƙasar isra'ila da hamas take rike da shi wato kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ga maryam dauda da fassarar rahoton arash araba sadi Dabban masu zanga-zanga ne suka tattara a wajen ma'aikatar tsaron Isra'ila da ke birnin Tel Aviv a ƙarshen mako, inda suka buƙaci gwamnatin Isra'ila ta cimma yarjejeniyar sako sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A birnin Washington a makon da ya wuce, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa A karon farko gwamnatinsa ta tattauna kai tsaye da kungiyar Hamas wanda ke nuna sauyi daga daɗaɗɗen manufofin ƙasar na ƙin hawa teburin sulhu da 'yan ta'adda. We are having discussions uh, Shugaba Trump ya ce, Muna tattaunawa da Hamas, muna taimakawa Isra'ila a wannan uh, tattaunawar, saboda ana magana ne akan 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su. kuma mu ba don hamas muke wani abu ba ba mu ba da kuɗi ba a zahiri ma na 'yantar da mutane 59 da aka yi garkuwa da su kuma ba mu ba da ko sisi ba A safiyar Lahadi, magoya baya da 'yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su sun tattari a wajen ma'aikatar tsaron Isra'ila. Saƙonsu akan abin da suke so a bayyana yake. ba sa son a fara wani sabon rikici da hamas suna kuma so kawai a cimma yarjejeniyar sako waɗanda aka yi garkuwa da su ayala metzger sadakar ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su wanda ya mutu tana daga cikin masu zanga-zangar ta faɗi cewa eh, there are dozens of, dozens of people that came with us Akwai mutane da yawa da muka zo da su don mu faɗa wa gwamnati cewa kar ta saki ta shiga cikin Gaza a kawo ƙarshen wannan yakin kuma a sako sauran mutanen da aka yi garkuwa da su don su koma gidajensu. A cikin 'yan kwanakin nan, Adam Boiler, wakilin gwamnatin Trump a shiga tsakanin ya gana da kungiyar hamas don tattaunawa akan kulle yarjejeniyar sakin waɗanda aka yi garkuwa da su ya kuma kira zaman da suka yi da hamas mai ma'ana sosai I think something could come together within weeks. I will say ya ce ina tunanin za a kai ga cimma kuduri ko yarjejeniya nan da 'yan makonni masu zuwa um, na yi imanin cewa akwai sharaɗa da yawa da za su isa a iya cimma yarjejeniya a kan abin da hamas ke so da abin da ta amince da shi da kuma abin da isra'ila ke so da wanda ta amince da shi kuma ina tunani ta yi wa a cimma yarjejeniyar da za ta sa a saki dukan fursunonin ba kawai amurkawa ba. a halin da ake ciki ga falastinawa da ke yankin khan yunis na gaza suna ci gaba da fuskantar karancin kayayyakin bukata isra'ila ta dakatar da shigar da dukan kayayyaki yankin gaba daya ciki har da abinci man fetur da magunguna har sai hamas ta sako sauran mutane 59 da ta yi garkuwa da su a gaza a yankin dai jama'a sun ce suna shafa sa'o'i kafin su samu biredi saboda babu wutar lantarki ko itacen girki a yanzu maryam dauda kenan da fasar rahoton araba sadi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashin labaran duniya shugaban ghana john mahama ya yi alkawarin taimaka wajen farfado da aminci tsakanin kungiyar haɗin kan ƙasashen sahel aes da kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas a ziyarar da ya kai ƙasar burkina faso bayan kammala ziyara a mali da niger matakin da masu sharhi suka yaba la'akari da barazanar tsaro da yankin sahel ke fama da shi ga hamza adam dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana shugaban ya samu tarbo na musamman gun takwarsa ibrahim tarware wato shugaban mulkin sojan burkina faso jim kadan bayan su, shugaba john dramani Muhama, ya gana da manema labaru inda ya jaddada muhimmancin farfado da aminci tsakanin kungiyar haɗin kan ƙasashen sahel da kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yankin yammacin afirka yana mai cewa na samu ƙarin bayani game da damuwar da ƙasashe ukun ke da su Don gani da halakar da ke tsakaninsu da kungiyar ta ECOWAS. Na tabbatarwa shugaban ƙasar cewa a taron mu na ECOWAS na gaba zan miƙa wa saura shugabannin abin da sun ka bayyana min. Ina ganin an samu rashin yarda da amana ne a tsakanin ɓangarori biyun kuma wannan zai ɗauki lokaci kafin a sake gina shi amma sai mun yi aiki tare kuma mu maido da wannan aminci tsakanin ɓangarori biyun na wannan yanki. burkina faso mali da niger sun kafa kungiyar aes ne a shekarar 2024 bayan ficewa daga ECOWAS saboda takunkumin da aka kaka ba musu bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasashen kungiyar ECOWAS dai ta ba su wa'adin zuwa karshen watan Juli da su sake duba matakin da sun ka ɗauka. To sai dai tuni John Dramani Mahama ya ziyarci Mali da Niger kuma a karshe kammala rangadinsa a Burkina Faso a kokarin sa na ganin karfafa hudda tsakanin bangarori biyun matakin da Muhammad Alkami sharhi a birnin Yamai ya ce hakan ya dace la'akari da matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin Sahel. babu wata wani tsaro ko wani zaman lahiya wanda ke da alaka da irin barazanonin da ke da kwai cikin yanki wanda ke iya tabbata ba tare da su wa'annan kasashen ba an sa su ciki kuma kuma ba tare da su kasashen ba sun yi la'akari da abubuwan da ke faruwa cikin sauran kasashe na gewaye to haka kin da yi daidai ne kuma ina ga wani abu ne wanda za su karba su shugabannin kasashen da ita kungiyar eh, da hannu biyu dan gani da halaka ko na tattalin arziki tsakanin Ghana da Burkina Faso shugaba John Dramani Mahama ya ce kasashen biyu na duba yiwu yiwuwar jirgin sama ya ringa tashi daga Accra kai tsaye zuwa Wagadugu abin da ya sanya masu kasuwanci a kasashe bin farin ciki sosai. Muhammadu Kabiru Sise daga nan Wagadugu ziyarar shugaban Ghana da ya zo ya ce mana ana fatan sa jirgi a nan Accra Waga za mu ji daɗin shi kwarai da gaske saboda mu 'yan kasuwa gaskiya ke zai taimaka mana Munir Said dan abu ne mai kyau sosai da zai taimaka da eh, kasuwanci da ababa dai wanda ake saka. tsakanin burkina faso da ghana a baya bayan nan ne dai shugaban kasar ivory coast alasan watara ya bukaci shugaba john dramani mahama na ghana da ya jawo hankalin kasashen da sun ka fice daga kungiyar ecowas da su sake tunanin ficewarsu wanda suke ganin wani mataki ne na cin gashin kai hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza adam da muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to al'ummomin da ke zaune a yankunan da ke karamar hukumar arewa a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da zaman zillimi da juyayin rashin mutane a kalla goma sha ɗaya sanadiyar wani hari mai kama da na ramur gayya da mayakan lakurawa suka kai yankin a lokacin harin lakurawan sun kona ƙauyuka bakwai tare da haddasa asarar dukiyoyi masu tarin yawa yayin da tuni gwamnatin jihar kebbi ta soma ɗaukar matakin samar da sauki ga matsalar daga kebbin ga muhammad nasir da ƙarin bayani a ƙarshen makon jiya ne daraktan da ke kula da harkokin tsaro na gwamnatin jihar kebbi abdulrahman usman zaga ya fitar da wata sanarwa mai cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun hallaka jagoran lakurawa mai suna mai gemu a ƙauyen kuncin baba da ke ƙaramar hukumar mulkin arewa yankin da ya iyaka da jamhuriyar Nijar. Kwatsam sai gashi a kwanakin karshen mako lakurawan sun kawo hare-hare a wasu garuruwa da ke makwabtaka da inda lamarin ya faru. Honorable Sani Aliyu shine shugaban karamakon mulkin Arewa ya ce lallai waɗannan hare-haren a iya kallon su a zaman na ramuwar gayya. Eh, to zai yiwu gaskiya an kashe wani mutanen gari sun yi kuri da sojoji haka an kashe mutum daya ba kure so zai yiwu watakila a kan shi ne suka zo kila ramuwan gaya suka zo suka samu su kauyuka suka kashe wajen kimanin mutum takwas kuma suka sa garin wuta suka je wani gari shi ma suka kashe mutum biyu suka je wani gari daya su ma suka kashe mutum daya so kimanin mutum goma sha ɗaya suka kashe suka ji mutum biyu rauni kuma suka samu kauyuka shida wuta. waɗannan hare-haren sun faru ne daidai lokacin da mahukunta ke cewa suna samar da tsaro a garuruwan da ke fama da ayyukan 'yan ta'adda musamman a wannan yankin da aka kashe ɗan ta'addan lakurawa to sai dai honorable sani ya ce yan ta'addar sun sauya salon kai hare-hare ne shi yasa suka samu wannan galaba domin ko da ya faru ai already an riga an tura jami'an tsaro a wannan wurare din so da yake wurin ba wuri ɗaya bane sukan yi dubara idan sojoji na nan sukan je wancan inda ba za a ga sojoji ko 'yan sanda a inda ma suka fara wuta da abe wuce sojoji da 'yan sanda sun bar wurin ba da daya ba domin yawon sun ci duba sauran wurare bayan la'akari da sojoji da 'yan sanda sun bono sun ji wani wurin sannan ne suka je suka yi abin da suka aikata wanda ce dabarar da suke tuni da kwamishinan 'yan sanda na jihar kebbi cp bello m sani ya ziyarci yankin domin ganin abin da ya faru da kuma ɗaukar ƙarin matakan tsaro a cewar wata takardar bayani da kakakin rundunar csp na fiyo abubakar ya fitar ita ma gwamnatin jihar kebbi ta aike da ayari karkashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar yakubu bala a yankin da abin ya faru taya kanmu bakin cikin abin da ya faru a mana gaisuwa ba ta musulunci Allah ya musu rahama Wannan na zuwa ne lokacin da su ma mazana wasu yankuna na kudancin Kebbi musamman inda ta yi iyaka da jihar Zamfara ke cewa suna fama da ayyukan 'yan bindiga kusan kowace safiya har dai ma ranakun da wasu kasuwanni ke ci kamar yadda wani mutumin garin dan Umaru ke cewa wannan yan bindiga abin da suke yi ba wai na farko ba ne kowane lokaci su ne suke tare mutane in suka dawo kasuwa su kona su motoci su ɗauki na ɗauka su kashe na kashewa a maganar da gyamaran nan sun kona mota uku kanta sannan sun kwashe jama'a daman wurin yana iyaka ne tsakanin jihar kebbi da zamfara don wurin ya tashi ne tun daga mai marahu ya je daɗin duniya ya je ɗan godabi ya je ha'a kawo to ba mu da matsalar da ta kai wannan yanki tuni dai a wata ganawa da gwamnan jihar kebbi comrade nasir idris kauran gwandu ya ce lallai akwai barazanar rashin tsaro duk da ke gwamnatinsa ta ɗauki ƙwararren matakai na samar da tsaron ba mu da matsala amma jihohin da suke makwantaka da mu su ne inda do suka samu matsala can sai su sheko nan cikin mu amma duk da aka wannan gwamnati tana ɗaukar matakai daban-daban don tabbatar da cewa an kawo tsaro a cikin wannan jiha. Irin wannan yanayi ne ake ci gaba da samu a wasu yankuna musamman a arewacin Najeriya duk da yake mahukunta na bakin kokari na kawo ƙarshen waɗannan matsalolin kuma suna samun galaba a wasu lokuta. Sai dai yaushe ne ɗan Najeriya musamman na yankin Arewa zai ban kwana da wannan matsala ta rashin tsaro lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. a gaida muhammad nasir yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya juyin milki laihi ne ko ba laihi ne ba a cikin dokokin nijar idan suka kare shekara biyar din nan muka ga akwai gari guda daya lokacin barazana ta rashin tsaro ta ta'addanci a wannan lokacin muna iya cewa ba za a shirya zaɓe ba sojoji za su ci gaba da mulki har sai lokacin da aka kawo ƙarshen wannan matsalar ta tsaro yau an nuna ma sojawa ko in ce duk wani wanda yake saye da kaki cewa ga hanya mai sauƙi ta ya zama shugaban ƙasa ita ce ya yi mulki. jima barkan kuna da wannan lokaci barkan da sadu mu da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. Wishin babban taron nan na kasa da aka yi kwanakin baya a Yamai ta jamhuriyar niger me ya duba ne har ya ba da shawarar cewa a bar sojoji su ci gaba da mulkin riƙon har na shekaru biyar masu zuwa nan gaba. ɗaya daga cikin mutane da ke wannan dandali na muhawarar yau a tsaka mai wannan ya ce idan ka dubi tarihin nijar zaka ga cewa bakwai daga cikin shugabannin da ƙasar nan ta yi duk sojoji ne sannan ce idan ma kai abin a matsayin shekara-shekara zaka ga cewa a cikin shekaru 35 da nijar ta yi tana morewa mulkin kanta wato aƙalla shekaru goma sha tara ta yi su ne a ƙarƙashin mulkin soja to idan haka ne za a ce shi mulkin soja ya amfani nijar ko kuma lahani ya yi mata wannan shine abin da za mu duba a cikin wannan shiri na tsaka mai na wannan safiya kuma ba ta da bata lokaci ba muna gabatar muku da su masu muhawara wato salisu ibrahim na kungiyar frsa ta neman yancin bil'adama ta afirka da kuma siraji isa na kungiyar bunƙasa harkokin matasa wato mojin kenan to gasu tare da mai jan ragaman muhawara din wakilinmu mu mummuni barma. Mm. to dole ne sojojin da su doki wa'adi isasshe gamsasshe wanda zai ba da dama domin gina kasa ba a yi shi a cikin gaugawa to shi ne aka ce an ba su dama su yi shekara biyar kuma ana iya maimaita shi idan suka kare shekara biyar din nan muka ga akwai gari guda ɗaya wanda yake karkashin barazana ta rashin tsaro ta ta'addanci a wannan lokacin muna iya cewa ba za a shirya zaɓe ba sojoji za su ci gaba da mulki har sai lokacin da aka kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro domin babu yadda za a shirya zaɓe a cikin matsala ta tsaro na ji surashi yana magana cewa ina kuɗin mai ina kuɗin ina ina ina kuɗin mai ake cewa shi zinariya dan shi iraniyo yana nan wurin dama ma tun da aka yi juyin mulki aka dakatar da fita da shi yana nan babu inda aka wuta da shi a wani lokaci horon shi ta kulla makirci ta ce ai an saida shi ma wata ƙasa yanzu daga baya su da kansu suka zo suka karya suka karya ta kansu suka ce to ta inda ake iya wuta da shi shi ne ta kwatoro a kwataro kuma tsakaninmu da kwatoro iyaka ne take mm. saboda haka babu yadda za a ci amince da wani tsari na iraniyo mm. amma in labari yake so kan arzikin da kasa take da musamman man fetur da gudunmuwar da kasa 'yan kasa suke bada ta bangaren haraji nuna ana sanya shi ne babur wajen tabbatar da kasa ba ta rugushe ba an biya hukumomi an biya ma'aikatu kuma musamman an samo mukammai an ba da horo an ɗauki sabbin zaratan sojoji an ba su horo an ba su makamai domin tsare kasa da dukkan barazana ta kowane bangare. Salisu an ba da shawara kan cewa ya kamata a rushe jam'iyyun siyasa. Me ya dalilin haka su jam'iyyun nan akwai wani laifi da suke da shi wanda kuma kungiyoyin fararen kula eh, ba su da shi? Ya su shi ne su ne zanadiyya sun sanya kasar mu cikin halin da take ciki da ni da malam sirashi mun yarda cewa an kawo sojojin kasashen waje a kasar ga mun yarda cewa an yi cin hanci da rashawa a cikin kasar ga mun yarda cewa an yi babake da ciki da lalata ma'aikatu da sanya siyasa a cikin ma'aikatu 'yan siyasa su suka zo suka lalata dukkan wasu abin da suka sanya ƙasa cikin cin hanci suka sanya ƙasa a ƙarƙashin kulawa wasu sojoji na ƙasashen waje arzikin mu ya zama to 'yan ƙasa ba su siya cin umarnin shi ba sai dai wata ƙasa ta zo ta kwashe shi da ta yi ta gina kanta ta gina al'ummarta a lokacin da mu al'ummar mu take cikin fatara da yunwa da ƙangi da cututtuka da rishahilci ya ne za mu yarda mu ci gaba da bada amanar mu ga waɗanda ba su san ciwon kansu ba ba su san ciwon ƙasa ba ba su san mutuncin ƙasa ba hmm. ɗan matsalar ƙasanmu 'yan siyasa bara gurbin 'yan siyasa da turawan mulkin mallaka su ne suka kirkira su domin ba su damar ci gaba da mallake mu idan za su samu wanda da su suke so na kwasa arzikin mu su kuma sun yarda su ba da dama ga ire-iren bara gwara-gurbin 'yan siyasa waɗanda muka yi wama da su musamman 'yan shekarun nan na karshe a zuwa mulkin tarayya ku diba ku gani wa jam'iyyar siyasa muke da sama da ɗari sai da ta kai jam'iyyar siyasa uwa madugu uwar tahiya ta jam'iyyar tarayya ta wawushe su ta kwashe su kaf su ta kai inda babu wani dan adawa a cikin kasar ka. bari mu koma wajen dr siraji isa ah, malam siraji ka ji irin batutuwan da suka fito daga taron nan kuma dukkan hujjojin da aka bayar shine cewa ah, a zahiri 'yan siyasa sun kasa musamman abin da ya shafi sha'anin tsaro saboda haka dole ne soja su ɗauki mataki wanda kuma a bisa ga duka alamu sun samu goyon baya da haɗin kai daga al'ummar ƙasa. Eh, Abinda nake so mutane su gane shi ne wa'anda suka jagoranci wannan taro wa'anda suke ikirarin a ɗauki matakai bisa ga jami'oyin siyasa da ma demokradiyya da ma sauransu mutane ne kamar yadda na faɗi wa'anda demokradiyyan nan dai yau wadda suka tsana ita ce a ta wadda ta yi tsaye su ta musu hula ta musu riga ta musu wando ta musu takalmi idan ka ɗauka su jami'an tsaron cewa da su dalilin demokradiyya yau da yawa suka samu daloli yawa cikin waɗansu maje suka yi aikin soja suka cancanta ba saboda a maganar gaskiya ita ce wa'annan sojawa da kake gani dukkan su 'yan siyasa ne idan ka ɗauka yawancin su duka 'yan tarayya ne. Siraji kana da hujja akan waɗannan abubuwan da kake ko kuma zargi da kake? Har ina da hujjar kamar 'yan tarayya ne? Eh. ai ga salon da suka dauka ba cewa da sayan cikin tarayya saboda idan kai la'akari kamar yadda na faɗi duka waɗanda su koyi ba baki da da ciki da tun amana waɗanda aka samu hannu da su bisa ga duka waɗannan abubuwa da muke faɗi akwai sojawa ciki sannan kuma akwai 'yan siyasa sannan kuma akwai waɗanda ke zama kansu kuma yau abun takaici abun Allah wanda tare da su ake milki har ta gaba musu ake ba yiwuwa mutane su zo yan kalilan su ce su ne za su hudu wani kudurin wanda za su iya cewa a yi wata niyyar wadda ba ta da ba mun yadda a kori soja wani horansu mun yadda a kori turawa mun yadda a yaki da cin hanci da rashawa kuma bisa gare ni na ce Nijar wanda an Tilbe, wanda an jihar Doso, wanda an jihar Tawa, wanda an jihar Agadas, wanda an yi mai idan ya ce ana zamne lafiya lau cikin tsaro. Juyin milki laihi ne ko ba laihi ne ba a cikin dokokin Nijar. An ce wa 'annan mutane sojawa sun zo sun kare ƙasa sun sa an samu incin kan Nijar. Nijar ta yi arziki ta samu kuɗi to saboda mine za a cewa a ɗauki ganin cewa ana neman a yaye musu laifin da suka yi su da abokansu dan ne ake neman amnesty wanda bai laifi ba ana yana neman afuwa kenan wannan abu abin da nake so mutane su gane shi ne yau an nuna masu jawa ko in ce duk wani wanda yake saye da kaki cewa ga hanya mai sauki ta ya zama shugaban kasa ita ce ya yi mulki so saboda shi ne mu a matsayinmu na ƙungiyoyin fararen hula a kowane lokaci muke yaƙi da duk Kan wani wanda zai iya hitowa ya ce ya ɗauki milku da ƙarhin tuwo da ƙarhin bindiga saboda idan aka je haka ƙasa ba ta iya a gina ƙasa bisa ga irin wannan saboda babu wani mai hannu da shuru ba ka iya kasa arzikin a cikin ƙasar da a kowane lokaci ana iya a hambar shugaban ƙasa ko ko a yi awon gaba da shi ko ko a kashe shi wannan abu ne wanda ke iya bata ma ƙasa suna sannan kuma ya bata ma 'yan ƙasa suna a kowane lokaci ana diban su kamar mutane waɗanda a kowane lokaci suna iya su mai da kasar su baya saboda shi ne juyin mulki ba son kasa ne ba kuma da suka juyin mulki waɗannan ba su son kasar nan yau ba su kasar nan gobe sannan kuma sun buɗe hanya ga dukkan wani soje ta iya wanda adda bindiga adda makamai yana iya awan gaba da shugaban kasa ko kuma ya dauki mulki kamar yadda yake so kuma a kowane lokaci ba tare da baya akwai wata hujja ba. to madalla to idan allah ya kai mu rana wato lokacin da za mu kawo muku ci gaban wannan muhawara din za ku je da ake ikirarin cewa mutanen da ke nan makalar da ciyani a yanzu a yamai su ne suka zagaye tsofaffin shugabannin nijar irin su tsohon shugaban mulkin soja bare mai nasara kuma su ne suka ingiza tsohon shugaban nijar marigayi tanji muhammadu har suka sa ya yi kokarin yin tazarci abin da ya sa ta kuma abin bai zama masa mai alheri ba to yanzu dai sai mu yi godiya ga su bakin namu salisu ibrahim da kuma siraju isa tare da shi wakilin namu suleiman muni barma a su aliyu mustapha sakwata ne ke muku ban kwana daga washington huta lafiya ta yanzu kuma ga shek liman rabi da na nasihar azumi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين سنانا إمام رابع محمد أنان برنون قندي yanzu misali sallar tarawih mun san waɗansu wurare suna raka goma sha ɗaya waɗansu mutane suna raka ashirin da uku to abinda almuhimmu a fara sallar nan tare da kai a ƙari tare da kai wannan mai biya kenan shi kuma liman wajibi ne ya kiyaye haƙoƙi masu biyati kada ya yi adadin raka'o'i a waye gari yana kotun kurciya ana buƙatar liman ya natsa cikin wannan sallar don shafa'idantar da kai ne shafa'idantar da masu biya wannan bangare kenan sannan kun ga yanzu ta zama kamar yayi sai a fara da mutane da yawa masallaci bai ɗauka mutane kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ga da sun wace addini ba ba yayi bane da za a farawa a bari suna da kewa da masallacin suka cika harkar madana a yi haƙuri a cigaba da wani ibada hawa ta ya ƙari amma sai ka cikin ƙarshe ba a wuce mutum uku hudu tare liman to dai na mutanen yana da ya zama yayi falala manzo Allah ya ce duk wanda ya tsayu cikin ramadana yana mai imani yana mai ba da gaskiya an gafarta mai zunubai ne sanin banka gaba gidi an gafarta maka su sannan in kai wannan tarawih din ka yi ta tare da liman ko ba kai wata kiyamun laili ba kai kwanan ka bisa gadon ka lahiya lau ka samu ladar kiyamun laili tsawon wannan daren gabaki daya ta masu sauraro a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da dadi balawe da kuma zubair da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni mahmud lalo nake cewa wani lafiya